sau masu kallon mu kamar yadda kuke gani muna a nan maukibin jagora a hafizahullah a musamman ga waɗanda suke gudanar da shi maukibin da farko za mu so mu ji sunan ku na sunana da adam zubulwa daga jos a ya yanayin aikin gudanar da shi wannan maukibin ya kasance a wannan kwanakin na alhamdulillah shi dai aikin da kamar dai da kuka sani ne kamar da aka saba ji shekara yanda ake gudanarwa shi wannan mokibi ne su jagora ana kuma ci gaba ita mokibi tana ci gaba da hidimta maziyarta ba abdullahi alaihi salam kuma dai ana ta dai samun tattawari insha Allah. to duba da cewa duk shekara kuna fitowa tsawon shekaru to yanzu ko akwai wani canji da aka samu fiye da shekarun baya da suka wuce kenan eh gaskiya dai kamar da na faɗa muku a ko cewa ana samu ta ɗauri kun ga kamar bara kenan ita ofis ta samar da maukibi din kamar da aka saba duk shekara ba ma haka ta samar da shi to kuma gaskiya bane ta ɗaurin da aka samu shine a ofis na su jagora ta samar da murkibi din kusan guda uku kun ga akwai ɗaya a nan wajen kenan da yake nan a muri na 1117 sannan kuma muna da shi a madinatul zahir wanda aka sani da madinatul imam hassan sannan kuma akwai ɗaya da ita ofisin ta samar a hanyar bagadat so kaga wannan ba kamin ci gaba ne yanzu markibobin kusan uku gashi kuma cewa koyaushe al'umma suna ta zuwa a gurin to ko akwai kamar tambayoyin da ake yawan yi muku haka kamar su maziyarta in sun zo wajen ku da gaskiya duk wani maziyarci idan ya zo nan zan iya ce muka a cikin kashi 100 kusan kashi 95 yana wuya ne ma ithadni ne ma a ce mutum ya zo bai tambaya ya halin da su malin suke ciki ba duk wanda ya zo ku yana a hawa din malin farsawa ne larabawa ne kuma wa idan ya zo wuce ku kuna cewa ya halin da su malin suke ciki yana ma dai wuya gaskiya za'ir ya zo wucewa ya zo tsaya a cikin mokibi inda bai tambaye mu ya halin da su malin suke ci ba na to kenan dai a shi mokibin kusan dai guda uku ne na ɗaya a nan na biyu a wato mayyancin za'irin kamar da kuka faɗa na uku kuma a hanyar bagdad eh bin guda uku to yanzu ku da kuke a nan wato shine wanda yake shigowa karbala to yanayin su zuwar da suke zuwa ta wannan janibin naku ko akwai abin da kuka yi mulahaza dangane da shi na su wato mazurta eh, gaskiya abin da muka yi mulahaza da shi shine nuna soyayya ga jagora hafizahullah za ku ga wani idan ya zo wucewa kamar yanzu abin da ya faru jiya da safe da hantsi kenan misalin karfe goma akwai wata mata ta zo wucewa ita da mai gidanta da yaro haka a hannunsu har sun wuce fato sai zama da matan ta hango hoton su malam hafizahullah a jikin kofar mokiwi kai ta taɓo mai gidan da ta shan zagzaki sai gaba ɗaya suka dawo cikin shauki suna farin ciki suka zo suka tsaya a kofar mulki biyu ko kuma kaga idan mutum ya zo ta in hoton su malam sai ce sai an mai hoto a cikin hoton su malam ko kuma ce yan uwa da suke aiki a cikin ya sai sai an musu hoto tare da yan uwa kuma a cikin hoton su malam hazu da kula. in yanzu jiya akwai wani bafa sai ma da ya wucewa shi kun ga ah, ya zo wucewa ya hahado mana ya hahado wani baji haka na su malam hazu da kula sai ya zo ba mu yake ta idan mutane suka zo ma mu raba musu kun ga hoton su malam ya hada ba mu san shi ba ya zo ta kun ga shi yana ma masu malam aiki ne to lalle wannan abin da muka yi lahadi da shi kenan nuna soyayya ga su malam hafizahullah to masha Allah muna godiya sosai to insha Allah mun gode